Markus Sura biyar Yesu da almajiransa suka kai hayin tekun da yake a yankin Garisanawa, da saukar Yesu daga jirgin ruwan, nan da nan sai ga wani mai kazamin ruhu ya fito daga inda ake binne mutane ya tarye shi. Mutumin kuwa a wurin binne mutane yake kwana, ba mai iya daure shi kuma ko da sarkama. don da an sha daure hannuwansa da kafafunsa da sarka, amma yaka tsintsinke su, har ba wanda yake da ƙarfi ya bi da shi. Kullum kuwa, dare da rana yana yawo cikin inda ake binne mutane, da kan duwatsu, yana ihu, yana tsatsage jikinsa da duwatsu. Da ya ga Yesu daga nesa, sai ya tashi ya gudu ya durkusa a gabansa, ya yi ihu da ƙarfi ya ce, ina ruwanka da ni, Yesu ɗan Allah mafi ɗaukaka, na roke ga da sunan Allah, kada ka bani wahala. Ya faɗa haka ne, don Yesu ya ce masa, Rabu da mutumin nan, kai ka zamin ruwo. Yesu ya tambaye shi, ya ce, Menene sunanka? Sai ya amsa, ya ce, Sunana tuli ne, gama muna da yawa. Sai ya roki Yesu sosai. kada ya kore su daga yankin kusa da wurin nan kuwa akwai wani babban garken aladu da yake kiwo a gangaren tudun ka zaman ruwohin nan suka roki yesu suka ce ka sa mu je wurin aladun nan mu shiga cikinsu yesu kuwa ya yarda sai ka zaman ruwohin suka fita suka shiga cikin aladun garken kuwa alade wajen dubu biyu ne suka kuwa tashi a guje suka gangara suka fada cikin tekun suka halaka a ruwa da ganin haka makiyayin aladun suka gudu suka ba da labari a garinsu da karkararsu mutane suka fito domin su ga abin da ya faru da suka zo wurin yesu suka ga mutumin da da yake cike da aljanu yana zaune da riguna a jikinsa yana cikin hankalinsa kuma sai suka ji tsoro waɗanda aka yi abin a idonsu kuwa suka yi ta ba da labarin abin da ya faru da mai aljanun da kuma aladun sai mutanen suka fara roki yesu ya bar yankinsu yesu yana shiga cikin jirgin ruwa kenan sai wadda da yake da aljanun nan ya roke shi ya yarda masa ya tafi tare da shi amma yesu bai yarda masa ba ya ce masa tafi gida wurin yan uwanka ka faɗa musu irin manyan abubuwa da ubangiji ya yi maka da kuma yadda ya ji tausayinka sai mutumin ya tafi ya fara baza labari a yankin garuruwa goma a kan irin manyan abubuwan da Yesu ya yi masa dukan mutane kuwa suka yi ta mamaki da Yesu ya sake hayewa zuwa wancan gefen tekun cikin jirgin ruwa sai mutane da yawa suka taru wurinsa tun yana na a bakin tekun sai ɗaya daga cikin shugabannin majami'a mai suna yayirus ya zo wurin da ganin Yesu kuwa ya fadi a gabansa ya yi ta roƙonsa yana cewa, Ya ta ƙarama tana bakin mutuwa, ina roƙonka ka zo ka taɓa ta domin ta warke ta rayu. Sai Yesu ya tafi tare da shi, mutane da yawa suka bi shi har suna matsa shi. Akwai wata mace a wurin wadda ta yi shekara goma sha biyu tana zub da jini. ta kuma sha wahala sosai a hannun masu magani da yawa har ta kashe dukan abin da take da shi amma maimakon ta sami sauki sai ciwon ya yi ta karuwa dama ta ji labarin yesu domin haka ta shiga cikin mutane ta bayansa ta taba bakin rigarsa tana tunani a ranta cewa ko da rigarsa ma na taba kawai zan warke nan da nan zubar jininta ya taya ta kuma ji a jikinta an warkar da ita nan da nan yesu ya ji wani iko ya fita daga gare shi sai ya juya a cikin taron ya ce wa ya taɓa rigata sai almajalinsa suka ce masa haba kana ganin mutane suna matsarka haka ka ce wa ya taɓa ni amma yesu ya dudduba domin ya ga wanda ya yi wannan abin matar kuwa da ta san abin da aka yi mata ta zo cikin tsoro da rawar jiki ta fadi a gabansa ta fada masa dukan gaskiya sai ya ce mata ‘yata ban gaskiyarki ta warkar da ke ki sauka lafiya kin warke daga ciwonki yana cikin magana kenan sai ga waɗansu mutane daga gidan yayirus suka ce ai yarga ta mutu me yasa gana ta damun malamin amma yesu bai kula da abin da suka fada ba ya ce wa shugaban majami'a, Kaɗa ka ji tsoro, kai dai ka ba da gaskiya. Bai bar kowa ya bi shi ba sai Bitrus, da Yakub, da kuma Yohana ɗan uwan Yakub, da suka kai gidan Yayirus, Yesu ya ga mutane sun rikice, suna ta kuka suna ihu, ya shiga ciki, ya ce musu, Don me kuke kuka kuna ihu haka? Ai, yarinyar bata mutu ba, barci take yi. sai suka yi masa dariyar reni amma ya fitar da dukan mutane waje ya doki babban yarinya da mamalta da kuma almajiransa waɗanda suke tare da shi ya shiga inda yarinyar take ya kama hannunta ya ce mata talita kumi wato yarinya ki tashi nan da nan yarinyar ta tashi ta yi tafiya shekarunta kuwa goma sha biyu ne wannan kuwa ya sa suka yi mamaki sosai amma yesu ya ja musu kunne sosai cewa kada kowa ya ji wannan labari ya kuma ce musu su bata abinci